Usman. Adamu Usman. Eh, ni ke Adamu baba na Usman. Wane gari kake? Tudun magana kwarai. Yi magana kwarai. Guda ba ke gashi shi maradi. Tudun buga shi maradi. Eh. Me ya sana'ar ka? Ni lokaci ina sai dakin goshi. Yanzu ha? Yanzu shi Ahmad yake bani sakon ga abubuwa. Wane ne Ahmad? Ahmad. Eh. Wane ne shi? Jambuzu. To, ya yake? Shi ne wanda ya bakunan ga kayan. kaya ba su da suna abin ga emanation munition ko eh, kartusai guda nawa muka gani gare ka muka kama ka da su 400 ne ko hada hamsin na ɗari hudu da hamsin ko mm. da kuɗi naira nawa naira akwai dubu ɗari biyar to ko ɗari da hamsin to da kuma nawa dubu ɗari ya ka kai mawa ya ce abdulkadir abdulkadir ina yake ina Najeriya Nigeria ne yake ko eh. ya ce ka kai mishi eh. kartosai eh. guda 450 da kuma kuɗi naira nawa ne a dubu dari biyar kahin wanga karin hmm. eh da nawa ka taba kai mishi dari biyar kartushi da dari biyar na hmm. aka ko hmm, karan set ka kai mishi ko da nawa kuma kafin ka mai kuɗi ba su ne kawai na kai mishi shi ne kawai ka kai mishi ina eh, ne aikin shi ne aikin shi shi wanda kake kai ma na Nigeria can can da shi ke zama ai so nake ka sani ka san su ne ke zawa nan Niger suna daukan mutane allabaman kenan kuma suna sata busashen mutane suna kora wajen allabaman dan har kashe mutane suke ka san ai su ne ko eh, yawwa kenan yanzu kai kana cikin wannan tsari nasu na Eh, organization international na malfetor na criminal ko tun da kai ke tahiya kai ake ba kartusai da kuɗi kana kai musu su kuma su zo su yi abin da suke so cikin niger da cikin Nijeriya haka nan ne ko? Eh, haka nan ne mai gida to yanzu mm. akwai wane ne abokinka wanda kuke wannan aikin irin tare da shi wanda ke kusan gidan ando ne ando ko shi me aikin shi yana sayan na sata ya sai dago duka yana sayan ina ne an doyi yana can tudun bugaji tudun bugaji babu wani abu wanda ka ɓoye mini gaskiya dai nan ba abin da na ɓoye maka wallahi nan dai bangaren ba abu wanda na ɓoye Ahmed ka ce a ina ne yake Ahmed yanzu a gada zake da zama kawai menene yake kashe muradi kawai ya kawo wannan abubuwan ne kawai ya koma wancan kartushe 500 da ya kawo wancan ma Ahmed kin ya kama su shi ya kawo su da ya kawo kuma ya baka ka kai musu shikenan ka koma lokacin da yake kawo maka ina yake kwana baka san gidan shi ba gidan shi kake iske shi ya baka kartosa kira na yake kira na yake ka zo daidai ina sai samu wuri ya tsaya ya zo ya bani haka nan kuke yi da shi haka nan muke da shi to sai daga nan sai ya juya mota shi ya shiga gari na fari ina kuka gamu wanda ka kai 500 wannan ta ina ka bi da annabi a moto ka zo a kafa ko kuma a raƙumi a raƙumi raƙumi ne dama kake kawa mm. to shi kenan koma kawa ta ashe dirkima nauyi zaka